الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين sha uku daidai ga watan ramadan yau hijira da shekara 1444 bayan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi Sallam, kuma a cikin baka a cikin watan april yau hudu ga watan haka ne hudu ga watan hudu 2023 na tambayi musu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Thank you. e komai na addini ka yi shi yadda annabi ya yi daga ciki akwai alwala'ai hadisin aban dan gidan Osman Usman ce bari in nuna muku yadda annabi ya alwala an kawo ruwa ya kamfata da hannun hagu zuwa ya zuba a hannunsa na dama ya wanke hannun shi sau uku yana mai tsitsaike kowace yatsa sannan ya ɗibi ruwa zuwa ga baki ya kurkure baki ba ya kuskure ba masu ya kuskuren baki ta sun kuskure matsala din kurkura ake ga ba kuskura ba in ka ce ya kuskure baki ya kuskure a biyu ya kurkura baki sannan da ruwan kurkuren bakin ne shaƙi ruwa a hanci sannan babu gudda ruwa ma'ana bid'a ne gun alwala ka dinga fara da ruwa kama ita ce muhimmiyar magana tun da an buɗe gun alwala don allah a yi tattalin ruwa kuskure ne mutum ya je alwala ya buɗe ka ga ya kusan katotuwar buta guda ɗaya misali wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi ya yi alwala da mudun nabi mudun nabi mudu ɗaya Allah da shi sai wanka da sa'i mudun nabi hudu to kaga ashe akwai bukatar tattalin ruwa mutum ya je ya bude ainihin shawa ko ya bude kan ya warware ruwa ya canza, zuba wannan ba da ba sannan ya shaƙa ruwa a hanci ya fatar sau uku haka wanke baki sai dai mai azumi ba a so sai ya kura malaji idan kana azumi to ba a bukatar sai ka wanke baki har so uku kurkuren baki so kun san dalili saboda tsoron kada garin ka yi so ukun ruwan ya kwace je makwacinka haka ita ma ɗin to daga nan muke fahimtar waɗanda suke amfani da buroshi da maklin muka ce kuma yi da hankali <clears throat> inda alwala da ita ya kamata a yi ta an ce karka kora malajin kurkuren baki su uku ko shakarwa don gudun kada ruwa ya je ga makoshinka to me za ka ce game da brush da maklin da rana wanda shi ba mace ka ba don sai ka yi ba in ka yi halatta amma wani tabbas kake da shi za ka hana ruwa ya rangara makoshinka dole ne ku in kana so ka sa ainihin buroshi kawai gaza gurin shi broshin amma muddin ka matsa wato maclean to za ka bukaci ruwa kuma na kurkura baki kuma in the process akwai yiwuwar ruwan ya je zuwa ga makoshinka alwalar da an ce ka yi an ce kar ka yi so uku din ka kada garin na uku din ruwa ya je ya bata maka asiri hmm? yi so uku nan nasila tsare ma azumi katta kare shi kuma mai kare kare shi wajibi ne ina fata ku fahimci wannan digon sosai da kyau sannan kuma sai ya ainihin wanke hannun shi zuwa kusa tsarin dantse nan duka zai shafi kai daga farkon maɓuɓɓugan kai zuwa kashin keya sannan ya juyo da Allah ce wamsu hobi ru'usikun ai mun karanta a baya ba wai ka sa hannunka yatsa a cikin ruwa ka taba kanka shi bi ba lalar ana so ne sai ka gama kai da wannan shafa amma idan mutum yana da jiki akwai maiko a jikin shi misali ko mai girman jiki ne gwargwadon yadda zai tsaftace jikin shi sannan ya wanke kafan shi yana mai tsatsefe tsakanin yatsun shi wannan na baku ne a takaice inda ta kama sai mu ce ku kawo ruwa mai mana aikace amma bai kamata a ce ai musulmi ma sun yi a alwala ba tun da abu da kusan kullum ana mai tsara ka babban sakon da shi ne a guji barna da ruwa lokacin alwala na'am na'am na tsallake fuska ko gaskiya ne akwai wanke fuska na manci ba ambata ba wanke fuska fuska ina ne farkon fuska wajen tsayi daga maɓuɓɓugan gashin kai zuwa haɓa nan ne shi ne wato boda na iska ta fuskar tsayi ta fuskar faɗi daga nan zuwa nan duk sai ka shigar da su wajen alwala kuma sannan dangane da wanke hannu ana son sai kusa karin dantse ya shigo abu hurar zai kan kara har yanzu dantse dalilin shi hadisin da ke cewa za a gane muminai wajen yadda suka ta wanke hannunsu shi zai shigar da hata don tsanshi amma gaske magana wannan mai boundary iya kaɗi saboda ka na'am gaskiya ne wanke fuska na daga cikin rukunin alwala Sai da idan baka wanke fuska ba Allah ba ta yi ba je ka na yi alwala sai na mance ba wanke fuska ba mantuwa ce mutuntaka na je kuma na yi sallah ya gabata sai na tuna to nan in har mantuwa kai tsakaninka da Allah ka sha dan ba da niyya ne wani suka ce kai ko mantuwan ne sai ya sake ya sake wannan sallar saboda wanke fuska farko ne wajibi ne mai ƙarfi ka je ka sake wanke fuskar ita sallar ka sake wani fatawa ce guda biyu amma mun karkata zuwa ga in dai mantuwa ce to Allah ya fi mai ya kiyaye gaba wa Allah in ka ce hannu hannu in kai itlaƙin kalmar hannu idikun to hannu na da nan akwai wuyan hannu shi ne kuro akwai kuma sangali daga nan zuwa shi muke fi da shi sangali sangali shi zai jona ka zuwa kusa sarin dantse idan ka tashi wankin farko za ka wanke zuwa ga wuyan hannu ne amma in aka ce ainihin kuma hannu in ka itlaqi ana nufin ka wanke daga nan har ya zona in ka tashi wanke an za ka hada har da wannan ya zona an fahimce ni amma lokacin farawa za ka wanke ni ne saboda ya ka tsatsaife su zuwa wuyan hannu in ka zo hannu kuma kamar da na faɗa daga nan har zuwa kusa tsarin dantse ka wanke har sau uku shin haka za ka yi ko jujuyawa abinda ya tabbata shi ne jujuyawar za ka yi idaratul an fahimta bismillah tambaya ta gaba wa iyyaku mafarki iri uku ne akwai mafarki wanda yake ana ganin bishara ne mutum ya mafarki yana ta saukan ƙorani a ramadan a bacci ya mafarki gashi ne ya tara mutane yana ciyar da su abinci Allah da ramadan ya mafarki ga shi yana tsawafi a take ce abu ne da za ka ji daɗi irin wannan mafarki da shi wani ana ganin bishara ne Allah kai mana bishara ne alkhairi na akwai mafarki wanda yake daga shaitan ne shi ne mutum ya dinga mugun mafarki ga shi nan an bin za a halaka shi a ta ga mutum yana kururuwa kuma ga shi akan shimfiɗa ga shi zai faɗa rami ga shanu suna bin shi to wannan daga cikin abin da ke jawo shaɗan ne dai kawai saboda shaɗan ɗan bakin ciki ne sosai shi fa idan ne ya tayar da shaɗan ya ƙi bin abin da yake so to yana daga cikin ajandar shi ya cusa maka bakin ciki wata ranka ji karasa ne ke maka daɗi wani lokaci kawai iblis ne maganin wannan yawaita zikiri Allah fa. la ilaha illallah حسبنا الله ونعم الوكيل نعم لا إله إلا ذو العرش العظيم وانا أدعو أن تبقى ليو يتفضل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن انت سهلا ما يسمى فضل ليو يتفضل ايلهم أدعو ان سبحان الله سبحان العظيم كل يوم يتكرر القرآن musamman a ramadan din nan ya kamata jiya wasu mun sauke bakara rana daya zai jiyan nan yara ne kanan da shekara sha biyar na ce tabbas suka ce tabbas a je ma kuma ina suka tabbatar mana kuma uwa ta ce kwanci ai tun da safe na gandu suka yi suke ƙwar'ani suka kasa bacci suka suka dare yanzu shiga makwata to mamaya kin sauke ko. ma'ana dai shi yayi abinda muke nufi riko da karatun qur'ani shedan ya ki jinin ka rika littafin Allah kana karatu shi yasa in ka fara qur'ani sai ka fara gajiya sai bacci ya zo maka amma inda zaka bude tasha ta kallon wasa sai ka ji idan ka tarwai tangarram iblis sura ka karanta zikiri yana koran shedan musamman faɗin la ilaha illallah amma ina so ka sani wani dalili kuma na da ke janyo mugun mafarki wasu suna ganin kwanciya ba alwala tare da ba ba ne amma suna ko a ce mutum kafin ya yi bacci sai da ya kalle suna sanai na banza ta to ai kai ga ya ci masifar ka ga ya ta ko watsi da suna lokacin bacci kwanciya da ciki madadin kwanciya yadda za ka kwanta a kabarinka a nan dama haka su saboda ka mafarki kenan na faɗi kashi biyu ko kashi na uku ana kiransa hadisun nafs kawai burace-burace ne sai ka mafarki za ku yi jarabawa saboda abin ya shiga ka gashin har an fara jaraba kuma ga kakan gano kana fata za ka auri wance saboda zumuɗi sai gashin har ka zama ango na tana amara ta zo sai ka fara ka karin gazin kafi ba shi ba haka bane wani ana kiran sa ne hadithun nafsi na fata an gane ko saboda ka idan mutum zai kwanta ya kwanta bangaren dama sannan ya karanta ayatul kursi ya karanta amanar rasul dan ya yakan karanta awai guda goma farkon bakara da tsakiya da ƙarshe mutumin da zai kwanta kan kaji kuskure shi dan baya kusanta shi sauraka addu'an da ya kamata ka rike kenan da inganta ta tabbatattu Allah ka kare daga shirin shi da sani sani sani sani ita zakawa ake baiwa ne إنما الصدقات للفقراء والمساكين حظوا قرشان آية آية تستن أجل صورة ترى صورة التوبة أما دنغني لمسون كوزي إيبا ما تشي ذكا بذيوبا دليل أي كتسنا دكسة da kasafi a cikin dukiyarka dole ka dole ka shayar dole ka tufatar da ita mace na bukatar mi'ara guda hudu maskan mab'an malbas mabi maskan mab'an malbas mabi min min guda hudu maskan matsugunni dole sai ka bata gida Mab'an abinci a privilege bane da wajibi ne malbas ka bata tufa mabit ku kasance a makwanci daya ko jima'i bai wakana ba ku ji ɗumin junanku domin Allah ya halatta mu waɗannan mi'ara ina mai ta maskanun maf'amun malbasun mabe maskan maf'am malbas mabe maf'am abinci maskan turabi malbas tufa mabe ku kasance mun kunja to kenan kaga ashe tana da kasafi mai tsoka a dukiyarka haka ba za ka ba ta zakka amma ita za ta baka shine reverse din saboda hadisin nan na zainabu matar abdullahi dan mas'ud ita ki bani ta ce in baka mu je gun annabi ya yanke hukunci ta tafi aka ce ya rasulallah ga zainab ta zo kun san mai sai ce ayyu zayanibi wace zainabun zainabobin ta zo kaji ba wace zainabun zainabaye ta zo aka ce zainab matar dan mas'ud yalla shigo ba shi annabi zai ki ba zakka ba saboda ai shi ba shi da wani kasafi a cikin dukiya ta ta saboda ka ya halatta mata ka ta ba zakka amma kai ba za ka ba kun fahimce ni ya halatta ka ba mahaifinka zakka la mahaifinka na da kan dukiyarka amma dan uwanka na jini fa ya halatta ka bashi in ka bashi kayi abu biyu ka sada zumunta kuma ka ba da zarka ko da dai shi ma in akwai wanda ya fi cancanta ka bashi saboda shi ma ai an ce ka bashi haƙi wa ata zal qurba haqqahu wal miskin mazan sabi sabil amma ɗan uwa na za ka bashi zarka kuma kana da abu biyu ladan sada zumunta da kuma ladan ba da zarka عرفتم؟ هناك سؤال آخر طب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Thank you. idan mutum ya ce ba ni abu kaza naka kuma kai wannan abun kana so sai ka ce da shi wani kai haƙuri ina so su aiga shi annabi ya ce ɗayan ku ba shi da imani sai ya so maɗanwan shi abin da yake so zai mu ce ka kawo hadisi ba mahallin shi na'am لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما شيخ عبد الله بن عمر يانا يوان سبكا بالسجا سجا دنا سكري دم دم عبد الله عمر سكتي اه رايناك تكثر الصدقه من السكر لماذا من كان يوم بعد الصدقه يقول والله لانني احب السكر لا تنسجا كما الله تي بذاك سامي نجرتابا حتى تنفقوا مما تحبونه sai kun ciyar daga abin da kuke so kuma ina son shiga amma a yanayi irin wannan mutum yana da bukatar abu wataƙil iya abin da ke gare shi kenan ka karfa masa hadisi da hadisi ya ɗauka ya baka shi kuma ya dinga tagumi wannan ka karanta hadisi ba muhallin shi ba amma a lokaci guda inda lokacin da ya karanta maka shi wallahi manzo ya yi gaskiya na ɗauka na baka ta yi sai kuma za a tuhume ka da janyo mai kuncin da la'alla a da suke bukata kuma a gidan shi abu ne ya zai kai mai iyali ka ja mai hadisi ya dauka ya baka ya tashi kuma ya je ya roƙo in ya so mai iyali misali ko ya ci bashi ka zama dalilin takura mai ba a exploiting nasi hadisi a yi amfani da shi dan ka kai mutum zuwa ga jalla bai kamata kai ba amma idan mawadaci ne ya wadatu gabarin wannan sai ka ce wani wallahi ina bukatar abu kaza sannan shi abu kaza nan da kake ma bukata sai an kalli yanayin shi kana da matsananciyar bukata ne game da abun wanda in baka samu ba rayuwa za ta takura ta salwanta misali ya ce waya sabuwa yana ɗauki ka ce ba na waya na ya ce lamina a waya samu dole sai wannan waya din Za ka sai ka karanto hadisi ka yi la'akari da yanayin hadisin da kuma inda ya kamata ka kai shi mu daina buɗe son zuciya cikin ayyuka Allah ka samu mu dace tambayi sun tsare a gurguje wani ce malam an ce akwai sunnoni sunnoni da mutane ba sa yi waɗanne ne ga wasu daga cikinsu daga cikin sunna sunna da suka tabbata annabi yayi amma yawanci duk an kaurace musu kuma fi yawansu daga ciki tafiya kafa ba takalmi kwarai almashi hafin ai ka ji irinta ko ga irinta nan sai ka ji bakon abu misali annabi yake tafiya hafiyan kafa ba takalmi yau kusa ce mutum ko ya tafi ne ba ana nufin ka tashi kamar daga nan zuwa gwarin dutse ba takalmi hmm. misali kamar cikin wannan kewaye ka taka ba takalmi misali ya tabbata a sunna shi yasa ko makabarta in ka shiga ana son ka cire takalmi tare da ba a matsayin farilla bane amma mukan so abin da ya tabbata ko so ɗaya mu ra shi a rayuwa kenan ba zan ba ku detail ko bayani da ke amma dai a takaice na biyu shi da yatsu uku ya tabbata yau mai muke yi kila ka ce ta cokali ba to ai cokali ka ce kuma ya halatta a misali na uku cikin abin da mukan bari misali in mutum ya tashi daga bacci ya murje idanun shi wannan ya tabbata a sunna ka murshe ido saboda ko da akwai zaza-zaza ko hake-hake na bacci ka goge misali ya tabbata a sunna wannan daga cikin salatul tauba idan mutum ya yi zunubi ya raka a biyu saboda tuba zuwa ga Allah Allah ya tabbata a sunna da zaran ta aikata abin da kai ta sabar kai maza kai Allah kai raka a biyu don sunanta raka a kai tauba ka kai wanda tuba ko da ka yi istighfari wannan ma ya tabbata a sunna amma yawanci mun bari na uku daga cikin sunna ko na hudu ko na biyar kenan rufe kore kwaya a rufe ta da daddare ko kwano ko akushi ci abinci misali kana son ka yi sahur da shi ko kuma ka rufe suna ta tabbatar da wannan sai dai idan abincin da kake tsoro in ya rufe kila zai kumbura ya yi fumfuna misali wannan kuma akwai hikima da kuma amma dai musamman kwariya aka ce wanda ke dauke da abin sha ko fara ko kunu ko kaza kaza misali daga cikin abin da ke akwai amma da daddare ne fa da daddare rufe da daddare sannan kuma aswaki shi zonin taro mai albarka kowa ka lalibi aljihunsa nauke da aswaki aljihunsa aswaki aswaki a wuri biyar annabi yake ya yi karanci kuma dalilin za muke sakaci da wannan sunna saboda ga brush to ai mu ko da ga burushi da mun goge haƙori ba za mu aji wancan asalin ba sai mu haɗa biyu mai brushin amma asali ba za mu bar shi ba kai daga abubuwa daga cikin abin da mutane ke sakaci da shi a yau wato neman izinin shiga gida sau uku kafin da shi السلام عليكم ya tsaya عليكم alaikum ka ce a ما in shigo ba amsa ba ka sake fada su ba amsa ba ka koma ba muke yau da sallama da ku tsakai muke assalamu alaikum to ina sallama haka ake yi suna nan da yawa sunnonin amma wala Allah na ga muku biyar ko nawa ne inda hali zan karisa muku la Allah gobe kafin tafsiri ina taro masa na wannan shekara Allah ya samu dace iqra a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم aya ta talatin da uku kenan da kuma talatin da nawa da hudu Allah ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu abadan Allah ce sakamakon kadai abin da yake sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah ka ji magana wanda suke yaƙar Allah wa rasulahu suke yakar manzon shi biyu wa yas'auna kuma suna kai kawo fil ardi aban ƙasa fasadan wajen yin fasadi da criminality sun hada abu uku yakar Allah yakar manzon Allah a'udhu billah sannan zariya suna ba zaune ba tsaye kina banna take duk sai sun yi to ga sakamakon su an yi kattalu ko a karkashe su au yi ko a tsitsire su a kere su crucifixion au tuƙaƙa aidin ko a yanyanki hannunsu wa arjuluhum da ƙafafunsu min khilafin bisa zoɓawa ko saɓani in a yanki hannu na dama a yanki ƙafar hagu saboda mai girman laifin da haɗar laifin akun au to in ba wannan ba au fa ko a kore su a ce ku ba ku ba zama cikin al'umma a yi musu abin da suke kira nafiyu nafiyu banishment ku bar kasar a kore su daga kasa Allah ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan su ɗanɗana khiziyu jin kunya tun a nan gidan duniya khiziyu yana daga cikin addu'a اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله كيشي مد أبن كنيا أجدا دنيا دكما عذاب الآخرة فساك مكن سكين باوانن كذيب ولهم في الآخرة أجدا الآخرة كما سنة عذاب عظيم عذاب وانديك كتافاري ببا بانا وصابا to wannan aya tana da dalilin sauka kun gane wasu ƙabilu ne biyu a shekara ta shida bayan hijira suka zo madina ƙabilar ainihin uraina da kuma ukal hadisun na cikin bukari hadisun uraniyin kenan al'uraniyun suka zo madina da zimmar cewa sun musulunta ashe suna da yaudara a zuciyarsu suka ce sun musulunta a madina zaman asar sallam aka karɓe su aka yadda da su kwana biyu sai yanayin zama a madina ya gagare su gyara ƙur'anin ɗan uwa ka sa ƙur'ani a wannan position ɗin wannan kuskure ne ka buɗe ƙafa da barakan fi ina fata an gane ko sai yanayin madina climate bai karfi su ba sai zazzaɓi sai ciwo sai amai sai sai kasan jiki wani lokaci yana yakan kasa sabawa da yanayi ko kuwa me yasa kaga lokacin aikin hajji ake tura abin da ake kira medical mission wajen likitoci saboda la'alla alhajin nan bai san yanayin saudiya ba yanayin abin sai ka iske jikin yana martani mara daɗi ya dinga zazzabi misali yanayin jiki to waɗannan mutane ƙoraniyun sunan zikirin da kuma ukaliyun da annabi ya ga wannan yin tsohon sai su ku kai su ƙauyuka aka ce ku fita aka haɗa su da sahabai masu yawa mun zai ce ku je ku ba su tsarin raƙuri magani ne suka sha malam wallahi suka warke sumun sai suka kama sahabban da suka kai suka yayinka suka karkashe su suka kwakwala idan dunansu kaji ta'addanci mafi muni nabi sa aka farauce su duk inda suka tafi ba ɗaya ne bata aka kawo su shine aka yi musu wannan hukuncin Allah ya saukar da aya Inna ma jaza'ul ladina ai sakamon waɗanda suke yakar Allah ba su yake shi ba su yake manzo ba su yake ba suna banna ban kasa ba su yi ba a karkashe su haka aka yi musu yusallabu a tsitsire su ko a guntule hannuwansu da kafofi bisa saɓani wannan abun kunya ne gare su shi abun kunya ya tabbata gare su har yau idan ka ambaci tarihin oraniyun da ukaliyun inda ka san tarihin waɗannan mutane Allah ka tsare mu sai Allah ya ce illal ladina tabu face waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim tun kafin hannunku ya kai gare su ku cafko su sun yi laifin ina suke a bazama sai suka da suka tuba kashi wallahi mun yi nadama taugunci ya tashi a kansu suna tumbuke mugun abin da aka yi mara kyau kila kace ce ta ah, wanda suka kashe fa sai Allah shi ke da bayin shi ke da komai kyautan da zai yi sai ya kawar da wancan mummunan abin da suka yi kuma ita tuba tana da sharaɗi guda uku ko na farko annadama ala wani to Allah ya huda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi na biyu na uku fa wa an yatrukal masfata in kana musallabisan biha in ji mai lahallari ko mutum ya nadama kan abin da yi na biyu ce to ubangiji abin da ya rage min na rayuwa ba zan sake fada wannan laifin ba kuma kowane zunubi da niyya sannan zunubin da yake sanyi ya bar shi ce barin kare dukkan sunan wala sai ka kara sharai na hudu idan akwai haƙƙin mutane to tubanka bata isa ba kawai sai ka ɗauki wannan haƙƙin nasu kamar da musu kamar mace ce ko mata ne wanda suke adashi aka ce ga uwar adashi misali nake ba ya ta tara kudin masu adashin sai ta gudu da kudin ko ta ce Allah na tuba Allah ba zai karba ba sai kin dawo ma waɗanda kika gudu mu da kuɗin su kowa a ba ta haƙƙin kun gane mutum ne ake da Allah ina da gona a ƙauye na amince da zai kasa da Allah ka je ka kula min da gona zan biya ka duk abin da kake sai je ya kamfaje wajen dami goma a fakaice ya ɓoye sai da ba haka abin ya faru ba ne yawon san dalili ko ya tuba Allah baya karba sai dai tuba tsakanin shi Allah ya ce na hana kayi wannan kan tsakaninka da Allah amma tun da abin yana da alaka da haƙƙi sai kai abin da suke raddul mafali haƙoƙin mutane shi yau kuwa mai da haƙoƙin mutane ka san aikin da yawa yau shi sa lafiya da shari'a kenan kar ka yadda a ce ka faɗa cikin waɗanda za ka mutu da haƙƙin kowa iya iyawarka Allah kuma ka taimake mu akan kawo Allah ya ce shi wanda suka tuba min kabli an takdiru alayhim kafin ku cakko su fa'alamu ku sani an Allah cewa shi Allah ghafurun mai yawan gafara ne Allahumma ighfir lana rahim rahmani Allahumma arhamna al-ayat taliya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah kalmar ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a ƙurani na da yawa na da yawa domin ba abin da ke ba mutum matsayi a gaban Allah sama da takawa kawai don ya ce ina akramakum inda Allah wane ne a takawa ba shekarunku ba ba ƙabilarku ba ba garinku ba jiha ba ƙasa ba ruwan Allah da wani a tuƙaku kuma ya ce in kun ji tsoron Allah zai ba ku mafita ya ayyuhal lazina aminu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur azim cikin suratu al يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها اتقوا الله فاتقوني يا تقوى تقوى تقوى يتي عليك بتقوى الله في كل لحظة ولا تترك التقوى اتكالا على نسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك شريف أبا لهب yace na hore ka da takawa a kowane lokaci takawa shi ke baka mutunci gun ubangiji yace ga ainin abu lahabin dangin annabi ne amma saboda rashin takawa ɗan wuta ne da salmanul farisi ba balarabe ba ne saboda takawa dan aljanna shi ke nan magana ta bari to Allah ka ba mu takawa takawa shine jin tsoron Allah kila ka ce to tsoron wanda ban gan shi ba to ai dama shi sirrin ai menene bambancin tsoron Allah da tsoron maciji saboda kalmar tsoro duk ta sai mace tsoron maciji da gobara da ambaliya da kaza wani ana kiransa tsoro ne na halitta ana kiransa alkhawful jibilli a shake magana in maciji ne inda za ka samu dutse sai ka raɗe shi amma shi ko tsoron Allah wani irin haske ne da ke zuciyar bawa da hasken kan hana shi fada mu abin da Allah ci ba na so shi ne ta tsawake ba ka gan shi ba ba za ka iya abin da ya hana ba mu da zai iya shiga ɗaki yanzu ya kulle ƙofa ci abinci saboda akwai hasken ta kawa a zuciyarka ba za ka iya ba wanda koyi to musulmi da har ma inda za a ce da kai kai aifa an sha ruwa sai ka sha kana fitowa sai ga rana a samaniya ka tau sai ka ji duk bacin ya cika eh haske ne a imanin haka ne baka da laifi ko sai ka ji tobar in kano ba ta ke shi fi komai daraja da ta kawa ake shiga aljanna ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأن يتقوى الله جميل ya سوء قريش ومن يتق الله يكفر عن سآتي تقوى إتسي الله كبام ya الله muna tawassuli da irin wannan majalisi a wannan wata na takawa musamman ka samu fita daga ramadan muna masu cikakkiyar takawa ya arhamar rahim عرفتم سورة الله تعالى يتشيني يا قوة بسك إيماني اتقوا الله كجد أوران الله لكن وابتغوا كنيمي شيني وابتغوا إليه كنيمي حنيا كنيمي وسيلة زواج الله ما تتي وسيلة آني كنيمي آني زواج الله شيني وسيلة ko a duniya za ka ce da Allah ka san mai girma gwamnan ka yi min tsani zuwa gare shi ka san kwamishina wani a takaice wasila wasa'il ke ne min to Allah ce duk ku aje wata wasila ku nemi tsani zuwa gare ni Shi ne wasila wabtagu ilayhi mai wasila sannan ce wajahidu fi sabili ku yi gwagwagwa gwagwarmayar tabbatar da addinin Allah na'am la'allakum menene kiblu da fata za ku rabauta abu nawa Allah ce da munin abu uku sannan bayan faɗa ya faɗa abu uku sai ya rata yawa to sakamako ku ji tsoron Allah ku nemi wasila ku yi jihadi lallai za ku rabauta to magana kan wasila cikin addu'ar da muke karantawa bayan an kiran sallah akwai wasila ciki wa ati wasilata madalla ka ba annabinka wasila aka ce wani matsayi ne da shi kaɗai Allah zai ba shi duk annabawa kowa na tsoro a ranar sai muhammadu ɗan abdullahi mu kuma al'umma ta sace kuntum khaira ummatin muna gode ma Allah kan wannan alqadi yake cewa wa mimma zadani farhan wa tihan وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا يا أبنجدي daga cikin abin da ke sa nake farin ciki ji kamar na tashi sama ko da da fifike da zaran ka ce ya ibadi ya bayi na ina cikin su sannan ka sanya min annabi ahmadu manzo Allah kenan ko shugabana to wasila iri uku ce za ka iya wasila da sunayen Allah kyawa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wasila ce misali ka ce ya rahman irhamni ya wahab ku faɗa mana habli wahab ne ya ne yawan baiwa Allah kan baiwa ya aziz a izzani ya mabuwayi ka bani ɗagawa a rayuwa ka bani promotion a rayuwa shine aziz so wannan wasila ta farko kenan ka kalli sunayen Allah sunan da ya fassara bukatarka sai ka kira shi a lokaci duk ba ku a haka daga cikin sunan Allah akwai mai akwai almuntaqimu menene almuntaqimu mai yin azaba karka ce ya muntaqimu irhamni a a saboda ka ce ya mai azabto azaba kake so yanzu da haka malamai suka ce kowane suna na Allah kowace addu'a za ta keɓanta da sunan da ya dace da ita likulli du'a'in ma yunasibuhu min al-asma kana neman ilimin ka ce ya alim allimni ko kuwa kana neman arziki ne zaka ce ya razza ka ja duk iya don kowa na son arziki Wari kuwa ya razza urzukuna sun haka kowane ainihin suna ka kira shi ya fassara ka. to wannan wasila ta farko kenan na biyu ana yin wasila da aiki na kirki misali ka ce ya ubangiji na ɗauki nauyin ciyar da masu azumi ba su abincin buɗe Allah don kai na yi ina tawassuli da wannan aiki in ka karba min kuma ina fata ka karba bayanin bukata ka ka ga wasila da aikin kirki ko mutum ya yi wasila da yi ma iyaye shi yasa duk wanda ke da iyaye a raye matasan mu ina jan hankali ku kuna da hanyoyi manya-manya muhimmai na kaiwa zuwa ga ubangiji uwa na raye uba na da karku wasa kar ku yi wasa da yi ma iyaye ɗa ku mai da hankali ƙaddara na sha faɗa in za ka ɗauki salari ɗinka ɗaukan farko ku ba ce kawo duka yaya ka ba shi na sha faɗin wannan na ba da misali ibn umar ya ga wani mutum ya goya uwar shi lokacin aikin hajji yana fi da ita uwar shi fa yace ibn umar hadihi ummi uwata ce shi na goya ta ni gana wa gana dan ba za ta iya kana ganin na sauke haƙƙi na uwa sai ce ina wane ka yawo yace ko tashin bugun numfashin naku da farko wallahi baka biya ba sirka shi yace domin kai hmm, kana yaro tana maka hidima tana fata Allah ya raya ka ne amma kai ta tsufa kana hidima kana fata ta mutu domin za ka ce Allah raba mu da ku lafiya me kake nufi ka taba jin uwa ta ce yaron nan Allah ya samu rabu da kai lafiya to shanin uwa ba wasa ba ne to nake cewa kana iya tawassuli da bin iyaye tawassuli da karantar da addini tawassuli da gyaran hanya hanyoyi da yawa yanzu ko dabino kwaya ɗaya ka ba wani ya sha ruwa da shi ya tawassuli na tabbata kun san hadisin da na wani yara guda uku ko da suka fita dutse ya rufe su kowa ya tawassuli ai kun san hadisi mhm. na uku mutum zai yi tawassuli da addu'ar wani mutumin kirki da yake mai kyakkyawan zato aka ce ku roƙi Allah da bakin da bai zaɓi Allah ba suka ce ah wani baki ne inda bakin nan namu suka ce lalala bakin ɗan uwanka musulmi da ke mai kyakkyawan zato in ya yi sabon ai ba kai ba ne ke wannan shine wasila na fata an gane ko hadisin nan da ke cewa wai annabi ya ce sallaha bi jahi fa inna jahi in azim hadisi ne hadisin ƙarya ne annabi ya ce ku yi tawassuli ku ce bi jahi annabi ya tabbata ba hadisi ne ba hadisi ba kana iya tawassuli amma da san da kake ma annabi san shi kuma aiki ne ba da awon baka bane dole addini a miƙar da shi daga kwalmaɗar da ta faɗa mai arastun ku ji tsoron Allah sannan kuma wato ku nemi wasila zuwa ga Allah ɗin sannan ku yi jihadi da fata za ku rabauta Allah ka samu rabauta halattanka majalisin tafsiri aikin kirki ne ka yi tawassuli ubangiji zama da nake yi in jin ka ya Allah ka karɓa min wannan zaman da nake yan bukata wasila hmm? maraya wa iyakun maraya da ka ɗauki nauyin shi ka biya kuɗin makarantar shi wasila in ka gyara ne ka tashi ka je gidan marayu a nan asibitin nasara misali mu a nan kano ka ga maraya ka ɗauko shi ka kawo shi gidanka wasila suna nan birjit da yawa an gane ko ka kare baki ga barin riba ka ce ubangiji saboda girmanka na tsara harshe ga yi da mutane wasilat wabtahu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun aya ta gaba إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لِيَفْتَرُوا به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من يوم القيامة ما أُنزِلَ منهم ولهم عذاب أليم يريدون لا حول ولا قوة إلا بالله إن الذين كفروا للي وأن لسك كافر شيء لو أن لهم ما في الأرض لو دا أشي سنة أبن دا أساتكم سنة ka ji magana lau anna lahum ma fil ardi mai jami'a waɗanda suka kafirce suka mutu kan kafirce inda sun mallaki duk duniya da abin da ta kunsa duka na'am jami'an sai Allah ya emphasis yake gaba ɗayan duniyar kai wa mislahu da misalin haka din misali kaddara duk duniya abin da ke ciki nasu ne da mulki da komai a sake kawo wata duniyar kaddara duk nasu ne kuma suka je lahira da kafirci da tsaya kaji liyasta dubi wai don su fanshi kansu daga azabar Allah a wannan ranar shine min azabi yawmil qiyama su kwaci kansu su fanshi kansu daga azabar wannan ranar tsaya kaji ma tuqbila minhu ba za karba musu ba da Allah kalli misali kaddara mutum ne ya zo kotu alƙali na san dai ina da laifi amma ka kalli matsayina ka bani gaskiya misali alƙalin sai ce in duk kana da kano cike da dala naka ne ka bani wallah ba zan sake kano cike da dala ba kano dala ba kuma naira ba na ba ku misali gwari-gwari ne to nan duniyar aka ce yan al'ar Allah misalin misali ita ubangiji gashi a karba Allah ce ba za a karba ba dan ka san hadarin kafirci rayuwa akan kafirci da mutuwa kan kafirci ko kafiran nan sune fa azzalimi ka ci ba ku wani misali ka dauki misali game da Najeriya yanzu nake karanta wani article ana ta surutu wai musulmi sun fiye tsanani wajen son adi da kishi har suna kiran musulmi da wai sunan bigotry bigot bigot bigot wani marubuci ba ma musulmi ba ne a sunan shi ne ce a ah, to ai ana cin 62 shekara nawa kenan 62 arba'in ya ce to a lokacin sawo baka tafa wa balewa Allah ji kan shi Allah ji kan maza shi ya ɗauki najeriya ya kai ta majalisar coci ta duniya officially officially ya ce ba musulmin arewa ɗaya da ya kuka ba mu ce za mu yi najeriya sa ba iyayenmu da kun bi musanin lokacin ba ba musan lokacin ba in akwai zanga-zanga da kuka yi a lokacin ku gaya mana shekara na zuwa 63 shi ta fa balewa Allah ya rahmshe shi ya sake kai Najeriya majalisar Bible ta duniya dan dai a zauna lafiya kuma ka mu shi. ba wanda ya ce kala 1973 Gawan ya mai da asabar ranar hutu wanda a lokacin asabar ba ranar hutu ba ranar aiki ce ya haka ne saboda yan methodist church ka taɓa jin zanga-zanga ka taɓa magana ba mu ce kala ba amma baban gida na cin 82 yana shigar da najeriya kungiyar oic sai zanga-zanga islamization Ka ji ko allah ce wal kafiru na homin zalimun kafirai kenan to yana wato yake kenan ina rashin adalci su wa yake sun zama lafiya kenan wannan misalin suna nan da yawa kurke su in dama ta samu ba da dalili ba da hujja har ka yi faɗa daga ran kasan inda bigotry yake misali dan musulmi suna tsoro ne la zuri Allah shi ke yin abun shi kawai ba abin da ba gani ba lokacin zaɓen sai ga mai duka ya yi dukan nashi aikin Allah ne ba aikin wani bane ina adadin ina yawan sai ga su da yawa daga cikin kirisu masu hankali sun sai ga irin ta yanzu ga shi kun tona asirin ku ashe kun tsiraro ne haka wani kirista ya faɗa yace you have succeeded in exposing your minority status in Nigeria Na so ne ya faɗa ba ni na faɗa ba ita aika tsiyan na aito ga shi kun tona makanku asiri ashe tsiraro ne ku Allah ya shemu da son zuwa amma ƙarshe duk da wannan abin kalli abin da suka yi mata fa balewa Allah ka rubuta mai shahada innal na kafaru waɗanda suka ko da suna da abin da ke ban ƙasa gaba daya dan su ceci kansu daga azabar tashin kiyama mun da zun ma tuqbila minhum ba za karɓa musu ba sai Allah ce me walahum azabun lil suna da azaba mai raɗaɗi yuriduna muqalisa burinsu kafirai a lokacin suna so an ya minan nari suna son su fita daga wutar ina wa magun bi kharijina wallahi su ba masu fita ba ne min ha daga gare ta ta ita ne madalla kadin dakawa ma walahum ya tabbata gare su azabun wata azaba mukim na dindindin la ilaha illallah ita fa musiba in akwai tsammanin za ta gushe ta da daɗi ko amma ce da kai har abada Allah ka tsare ɗan uwa ne za mu tsaya Allah ya mana albarka cikin ƙor'ani ka daga musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai da munafikai yan uwansu ya rabbal alamin ya Allah bayinka ne mun haɗu wajen jin magana ka Allah kai mana albarka gaba ɗayan mu cikin gidajen mu da dukiyoyi da zurriya da sabbi ya rabbal alamin ya Allah waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani ya Allah Allah ka ji kansu waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka mitsa arziki hannun mu duk inda suke Allah ka yi albarka cikin neman mu da fatawan mu da karatu ثم لبايم قبل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم